السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد a darasi da muke karanta littafin muktasar sahih bukhari za mu tashi yau darasi na ɗari biyar. muna karatu a kitabu sawm babin da malaki ta bab man mata wa alaihi sawm wannan shine babin da muka kwana kai lokacin karatu da ya gabata babin yana cewa wanda man mata wanda ya mutu wa alaihi saumun kuma ana bin sa azumi akwai azumi a kansa wa alaihi saum na zai bayani game da mutumin da ya su alhali akwai azumin da ake yake kansa bai biya ba menene hukuncin hukuncinsa ya za a yi da wannan azumin malaika hadisin aisha Allah ya kara mata yadda ya ce aisha ta radiyallahu ta'ala anha daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kala tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu man mata wanda ya mutu wa alaihi siyamun kuma akwai azumi a kansa sama anhu waliyuhu waliyinsa yayi masa wannan azumin a mun karanta wannan wani shashe na wannan babi din cewa abinda ake nufi a wanda ya mutu ana bin sa azumi wasu malamai suka fassara cewa wa alaihi siyamun ko wa alaihi saumun abinda ake nufi ana bin sa azumi na wajibi to wajibin ai yana nan daban-daban akwai wajibi na azumin wata ramadan akwai wajibi na azumin kaffara akwai wajibi na azumin bakance nazar wanne ne to malamai sun kasu gida biyu dangane da cewa za a rama masa azumin ko ba za a rama ma ko ma wanne ne din magana ta farko shine ra'ayi na waɗanda suka tafi akan cewa za a rama masa azumi duba da wannan hadisi karara ya bayyana cewa sama anhu waliyu man mata wa alaihi sau saboda aka suka ce ga hadisi kala ya bayyana cewa wanda ya mutu ana bin sa azumi za a rama masa azumi sama anhu waliyu waliyinsa ana nufin karib dan uwansa na kusa zai biya masa wannan azumi ya rama masa kaga wannan hadisi kala yana bayani akan ma'ana cewa ya halatta wanda ya mutu a rama masa azumi ba yanzu ba magana muke na wanne ba a wa alaihi sau azumi dai wanda yake wajibi a kansa zai iya zama wa ramadan zai iya zama bakance zai zama kafara ashabul hadith da Abu Thawr da wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa za a rama masa azumi amma suka ce wanda za a rama wa azumi shine man kana ma'zuran li maradin aw safarin aw haidin aw nifas mutumin da shari'a ta bashi hanzari ya matafiyi ne ya aje azumi tafiya ta same shi ya aje azumi mara lafiya ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yassari cewa zai iya aje azumi wa mun kana minkum maridan wa ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar an ba shi dama ya aje ko kuma matar da al'ada ta zo mata ko nifashi kaga duk waɗannan shari'a ta ba su hanzari saboda haka ana bin su azumi ma'ana sun aje azumi saboda kuzuri da shari'a ta yarda da shi sannan daga baya kafin su rama sai Allah ya karbi rayuwarsu in ji ashabul hadith da abu saud da jama'a suka ce waɗannan su ne za a rama wa azumi waɗannan su ne waɗanda za a rama wa azumi ah, saboda uzurin su karɓaɓɓe ne a shari'a amma wanda ba wannan ba ah, ya bar azumi misali da gangan ko kuma dama bai abin nan bai ma ɗau azumin ba an gane ko bai ma ɗau azumin ba dama to shi wannan kaga azumin ya riske shi a halin tafiya azumin ya riske shi a halin bai da lafiya to shi wannan dama ba a su shi saboda yana da hanzari da dama ba sai an biya masa ba shi amma wancan akwai ne a kansu sai ya kamata ya rama bai rama ba shi to a rama masa wanda ko dama babu wani abu a kansa a shari'a ta riga ta ba shi hanzari shi wannan ba sai an rama masa saboda shi aslan ba a biyo shi ba ba biyo shi ba an kama azumi tafiya ta same shi ya mutu a wannan lokaci kaga ba a batun cewa bai rama ba saboda asalin dama bai yi ba an ba shi hanzari a halin da yake ci ko kuma yana azumi ya zo alhali yana kwanci baya da lafiya ya rasu dama asalin bai yi azumin bare a ce ba a gama har a ce ya rama ba ah, amma magana ta biyu shine babu batun cewa a rama mutum azumi wanda shine ra'ayin Abu Hanifata da Malik da Ahmad da Shafi'i aljumhur suna cewa ba a rama azumi ba a rama azumi su sun tafi akan cewa ba za a rama mutum azumi saboda mai saboda suka ce ai a hanzarin mutuwa ya riga ya ma'ana yana da niyya zai rama bai rama ba ya mutu shikenan ba sai an rama masa ba babu komai akan babu komai akan to kaga kenan batun cewa arama ko kada arama ra'ayin malamai ra'ayi ne guda biyu akwai wanda suka taba akan zahirin hadisin cewa samu anhu walihu man mata wa alaihi sahu wanda ya mutu ana bin sa azumi waliyin sa irama mutu kuma hadisin karar yayi wannan ba wani karar ana iya fahimtar haka babu wani iskali a ciki ba wata rigimar da za a ce me ake nufi dan an gane karar abin da ake nufi an ce a rama masa to kaga kenan an bada damar ramawar kuma an rama ya tabbata cewa abin da ake binsa din nan an biya masa abin da ake binsa an biya masa kauli na biyu ko matsala ta biyu a wannan a wannan matsala din ta cewa arama ko kada arama shine cewa wanne za a rama masa wanda suka ce arama din azumin ramadan ko kuma na bakance ko na kafara wanne ne to shine hadisi da malam ya kawo na biyu a nufin abbasin radiyallahu anhu ma hadisin abdullahi bin abbas Allah ya kara musu yarda qala yace ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah wani mutum ya zo wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah inna ummi matat wa alaiha sawmu shahrin mahaifiyata ta rasu wa alaiha sawmu akwai azumin wata guda a kanta afa aqdihi anha zan rama mata wannan azumi qala na'am fa a ahaqqu an yuqda yace eh, ai bashin Allah shi ya fi cancanta a biya a nan kaga ya ce mahaifiyarsa ta sai ce wa alaiha tsawon akwai azumi na wata guda a kanta azumi na wata guda a kanta wannan riwayar ta abdullahi na abbas Allah ya kara musu yadda ta nuna cewa azumin da ake bin wannan mata ya ce siyamu wa alaiha tsawon shahrin ana binta azumin wata kaga nan sai mu dauka wata ramadan ko ba haka to amma akwai riwaya da aka rawaito akwai riwaya da aka rawaito ta wannan hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda da yake cewa ana bin mahaifiyarsa wani mutum yazo yana fatawa cewa ana bin mahaifiyarsa azumin shahar yace an gane ko wa alaiha sawmu shahrin ko siyamu shahr amma a wata riwaya ta shi hadisin abdullahi da abbas Allah ya kara musu yadda ya ce ja a timra'a ila rasulillah sallallahu alaihi wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa ta ce ya rasulullah inna ummi matat mahaifiyata ta rasu sai ce wa alaiha sawmu nadrin akwai azumin bakance a kanta afa asumu anha zan yi mata wannan azumin kala sai ma'aikin Allah ya ce da ita a ra'aiti lauka kana ala ummiki dainun ki bani labari da ce yake ana bin ta bashi faka baitihi kika biya mata bashin akana zalika yu'addi anha in kin biya mata bashin yayi hakan an biya mata qalat na'am tace eh na biya an biya mata bashi wa qala sayyati fasumi an ummiki kiyewa yake azumi kaga ana sai ce wa alaiha sawmu nazrin ana binta azumi na bakanci to saboda haka sai malami suka ce azumin da za a rama shine azumin bakance wannan riwaya ta hadisin abdullahi na abbas wanda yake wa alaiha saumu nazrin an gane ku daya hadisin cewa wa alaiha saumu shahrin to shahar din nan a wannan nazar sai a dauka cewa ana nufin na bakance ne ta yi bakance saboda haka yuhmal al-mutlaq ala al-muqayyad za a dauki wancan saumu shahar sai a kayyade shi da saumu nazrin Ba bakance ake nufi wanda shi ne aka rawaito daga wasu sashi na sahabbai kamar na na Aisha da Abdullahi na Abbas cewa za a ciyar ne idan mutum ya zamo ana bin sa azumi na watan Ramadan shi ba abin nan za a yi masa ba ba rama masa za a yi ba ciyarwa za a yi saboda wata hadisi wa alaiha na birnin sannan suka ce ai idan mun yi kiyasi ma da wanda ya kasa azumi wanda yake ba zai iya azumi ba shi mai aka ce ya yi wa alal ladina yutiquna hu sai aka ce fijatu sa'am to idan shi cewa zai yi to min ba da aula wanda baya nan shi kwata kwata shi kaga ba da iko saboda haka ayi masa cewa tunda wanda yake raye ma an ce da ya kasa ya ciyar to ina ga wanda baya nan saboda haka suka ce ciyarwa za a yi ba rama masa za a yi wannan suka tafi akan cewa za a yi masa azumin suka ce ciyarwa za a yi ba rama masa azumin za a yi ba saboda haka wannan matsala guda biyu a wannan babi tana magana akan wanda ake bin sa azumi bai biya ba ya rasu malamin sun kasu gida biyu cewa wasu suka ce za a rama masa jimo suka ce a'a ba za a rama masa za a yi masa ciyarwa ne kawai ba za a rama masa wasu malamin suka ce ana iya rama masa saboda wannan hadisi sannan kuma aka ce wanne za a rama ne azumin bakance ko na ramadan kaga a can wa alaiha sau munabirin aka ce bakance kaga ke na na shi ciyarwa za a yi masa ba ramawa za a yi kuma muka ce ne ra'ayin na na Aisha da Abdullahi na Abbas ya wanda ya mutu ana bin sa azumin ramazana ce a yi masa ciyarwa mana ya rayu a watan bai iya yi ba saboda wani hanzari na shari'a to shi kenan sai a yi masa ciyarwa shi kenan ya biya azumin sa da ciyarwar za a biya masa a sannan imamun nawawi Allah ya masa rahama da yake magana akan wannan hadisi yace fadin sa law ala'ummi ki dai a kunci qadiyata in ala yake bashi zaki biya sai ta ce eh zan biya sai ce fa ya haqqu an yuqda sai yace dalilun li qada'il huquq al wajibati ala al mayyit ya nuna cewa ashe abinda ake bin mamaci na duk wani hakki za a biya masa za a biya masa an gane ko hmm. abinda ake bin sa na wani hakki dan nan an ce ana in ana bin ki ma ana bin mahaifiyar ke rance in kin biya mata yayi ko za ki biya mata su eh, ya ce to ai hakkin Allah ya fi cancanta a biya ke sa suka ce imamu ya yake cewa idan ana bin mutum misali bai ba da zakka ba za a bayar ko akwai hakkin da ya waje bai bayar na wanda ake bin sa ba shi duk za a bayar hakkin da ya waje ba a wuyansa duk duk za a bayar malaki sabab mata illu fitru sa'imi babin da yake bayani yaushe ne mai azumi yake aje azuminsa yaushe ne yake kammala azuminsa tunda qur'ani ya bayyana mana wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr sai thumma atimmu siyama ila al-layl kaga an yi bayani yaushe ne za a cika azumi to shine yake ta mata illu fitr as-sa'im yaushe ne ma'ana mai azumi zai aje azuminsa zai iftar zai aje azuminsa ya kawo da siga ta tambaya ko ba haka ba yawa saboda in ka karanta hadisin za ga ya ba da amsa cikin hadisin malam ya ba da amsa da cewa ya kawo babin a matsayin tambaya mata ya hillo fitur asfari yaushe mai azumi yake aji azuminsa to ga amsar a cikin hadisin da malam ya kawo shi ne hadisin abdullahi yace hadithu ibn abi aufa ko hadith abdullahi ibn abi aufa wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya gabata a baya hadisin da abdullahi ibn abi aufa ya rawaito yake ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala li rajulin yace da wani mutum inzil fajda' lana sauka ka hada mana farau farau ma'ana ka yi mana abin da zamu buɗe baki da shi har mutum yake cewa hadhihi ashamsu ya rasulullah ai wannan ita ce rana ga ta muna ganta ya ma'aikin Allah a tunaninsa wannan hasken da bai ta gushewa ba shine yake cewa ai ga alamar rana to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi malai yace takaddama qariban hadisin ya gabata nan kusa wa kad qala fi hadhihi riwaya wannan riwaya yake cewa idza ra'aytumul layla aqbala min hahuna in kun ga dare ya taho tanan nan faqad aftara as-sa'im to mai azumi ya aje azumin sa yayi iftari kaga nace faqad aftara sa'id idza aqra ra'aytum al-layla aqbala minha huna ma'ana in rana ta faɗi dare ta ina yake tawwa kaga rana na faduwa ta mafada kuma duhu na tawwa sai yace idan kuka ga dare ya taho ta nan ma'ana ya rana ta fadi kuma duhu yayi me ya fara tahowa to shikenan sai yace faqad aftara as-sa'im mai azmi yayi iftari ya kammala azumin to kaga wannan hadisin fakat afsara sa'im ai dakhala fi al fitr dinda sha malamai kamar yadda zamu gani sun yi kokarin fassara wannan hadisi ya me ake nufi fakat afsara sa'im yana nufi kenan koda bai ci komai ba yayi rigaya azumi ya kare kenan ko kuma a'a akwai wani nau'i na falala in ya ci gaba da rike baki bai ci ba domin ya ce fakat afsara as-sa'im mai azumi ya rigaya? ya yi fari imam tajuddin alfakihani Allah ya masa rahama yace afsar sa'im anan waje haini yana yi daukan ma'ana guda biyu A ma ma'ana ta farko an yakuna kunan ma'ana faqad halla lahu al-fitr ko al-iftar na idan in rana ta riga ya tayi haka ma'ana ba a ganin idan kwallon ranar ainin ranar ba a ganin ta shikenan ah, halla lahu al ya halatta ya sha ruwa ya aji azuminsa ko da kuwa akwai ragowar haske ko da akwai ragowar haske hallala iftar in dai kwallon ranar ya ya fadi mana ko da da ragowar haske da ake iya gani to lokacin iftari yayi ya halatta ya aje azuminsa ba sai ya yayi ba ba sai ya jira gari yi duhu ba ba sai ya jira gari ya domin eh, faduwar rana shine bacewar shi kursu shams ya zama ba a ganin ita kwallon ranar ta faɗi shi kenan ko ba haka shine ma'anan a halala wulisar ya ce ne an na ghurub sara tsara hukman in inda rana ta faɗi to hukuncin shari'a a wajen shari'a ya zama mai wanda baya azumi wanda ko da bai ci komai ba sunan shi saboda ai ba a azumi da daddare ko ba haka ba shi ne ke cewa magana ta biyu halalahu iftar ko alfitaru fitru annahu bil ghurub sara hukman ya zama kaba hukuncin sa wanda ya aje ajin a wannan magana ta biyu tana nuna cewa ko da ya rike bakin sa bai komai ba dai baya azumi ko babu wani wata falla ko wani abin da zai samu saboda haka wanda ma rana ta rigaya ta faɗi kawai mutum ya sha ruwa an gane ku wasu malin suka ce a'a magana nan ta biyu ba haka take ba saboda ai manzo Allah sallallahu alaihi yi yayi misali ya zarce da azumi kwana daya kwana biyu kwana uku baya bai ci komai ba a tsakani hmm. yi misali to ko in yayi ya nuna cewa akwai wata ma'ana a cikin haka hmm. akwai wata ma'ana a cikin har ma kuma wasu habbai sun gwada yin haka hmm. sai yace kada ku yi da aka yi zarce rana daya ba a sha ba su masu ba sha ba aka yi kwana biyu ba ma'aikin Allah bai sha su ma ba su sha ba an za a shiga kwana na uku sai aka ce an ga wata sai ma'aikin Allah ya ce da ba a ga wata ba sai in ci gaba in ga ko za ku iya ci gaba to kaga bai ce ba ya hana amma hanin ba hani ne na haramci ba wadda aka ce dan me kuka yi ba a'a za mu karanta hadisi yana cewa tausayawa ne kai saboda su ba irin ba sallallahu yawa ba za su iya abin da shi zai yi ba saboda haka amma sun gwada sai ya ce a'a kada ku yi hannun da ya sai ya nuna ba hannu ne na wajibcin ku bari ba wanda in sun yi sun aikata laifi a'a tausaya musu yake wanda sai ya nuna a kota ma'ana a ce idan mutum ya zarce kuma har ma ga hadisi nan wanda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake so ya kame bakinsa bayan faduwar rana to kada ya wuce a sahar lokacin sahur ya yi sahur ko da bai ci abinci ba bayan faduwar rana in ya kai sahur to ya sauka ga wanda zai yana nuna ko ta ma'ana kenan a an gane ku saboda haka idan aka ce ah, fakar aftara sami ne hallalahu iftar ake nufi shi ya fi ma'ana bayyana ma'anar hadisi hallalahu al-iftar ya halatta ya aji azumi ba a ce ba idan rana ta faɗi bai ci kuma ba azuminsa ya zama ya ƙare ya riga ya ƙare a'a ya halatta ya rike bakinsa in yana so zuwa amma ila sahar manzo Allah ya ce kar ya wuce sallallahu alaihi wasallam zuwa lokacin budabin nan sahur a lokacin yayi huda yayi sahur yayi sahur yayi sahur saboda haka wannan hadisi yana bayyana mana cewa ana so a gaggauta buɗa baki saboda gashi nan ya ce idza ra'aytumul layla aqbala min hahuna in kun ga dare ya taho ta nan ma'ana gari ya fara rana ta fadi ba a garin kwallon rana kuma gari ya fara nuna alamar dare saboda haka sai a aje azumi shi yasa ma har yake ce wannan mutumin saukaka dama mana farau-farau yana cewa ai da sauran haske yake a'a har sau uku yana na masa don ya nuna mai a istihbab ta'jil al-fitr ba da ta hakkoki wurubin shams in an tabbatar rana ta faɗi shi kenan sai a sharuwa sai a sharuwa ba wai sai an jira ne ba gari ya yi duhu ba ba sai an jira gari ya yi duhu ba wanda muka ce wannan shi ne hadisi ne ingantacce ga cikin muna karanta a cikin sayin bukari da muslim ba batun wani inda inda wanda waza ce sai gari ya yi duhu ko kuma sai taurari sun fito wannan duk wanda ya wannan to ya aikata bid'a domin ga suna abin da ta ce ga suna abin ta ce rana tana faduwa sai a yi buɗe baki sai a yi buɗe ibn hubaira Allah ya masa rama yake fi hadar hadith mai alfakka wannan hadisi yana dauke da fikihun cewa anna sawma huwa hukun mu'akkad bi awwalin wa akhir cewa azumi yana da farko yana da karshe shine dai abin da Qur'ani ya bayyana ku ci ku sha har sai mai alfajir sun masu musu mai lalle kenan za a fara azumi daga fito alfajir zuwa mai faduwar rana ba dare ba faduwar rana an kace dare ma'anar dare al-layl yana nuna duhuwa da kuma cewa gari sai yayi kaza ila gurbi shams ko da gari bai yi duhu ba ko da gari bai duhu ba shikenan lokacin azumi ya kare ma'ana lokacin azumi ya zo karshe sannan a cikin fikin wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaya wannan bawan Allah inzil fajda lana sauka ka dawo mana farin farin yana nuna cewa babu laifi mutum duk abin da ka samu na halas ka bude baki da shi amma me aka fi so an fi san dabino rutab yi kamar yadda hadisi ya nuna cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yakan bude baki da shi amma anan da mai bude baki kaga bisa al'ada garin da za a yi faro-faro sai an naka shi sai watakila an soya shi sai an yi waye sai ya nuna cewa ba dole sai eh, in ka samu ruwa za ka yi buɗe baki in ka samu eh, farau-farau na wani abin za ka yi buɗe baki da shi ya halatta bab ta ajiyar iftar babin da yake bayanin ana so a gaggauta buɗe baki wannan ya take nana ta wancan a matsala ta gabata Ma'ana eh, ba a so a a jinkirta buɗe baki har a kai sai wai gari ya yi duhu sai dare ya yi to sai a'a rana na faɗuwa ya kamata a ce an gaggauta buɗe baki haka ainihin wato sunna ta tabbatar ga hadisi mun karanta kuma gashi za mu sake karantawa za mu karanta cewa ah, sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abdurrazzaq ya rawaito a cikin musannafin sa bi isnadihi hmm. daga Amr ibn Maimun al-Audi yace kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra an-nas iftaran wa abtahum suhuran sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna da gaggauta gona baki suna kuma da jinkirta sahur wannan shine sunna hmm. wannan shine sunna ga kuma hadisi da yawa da zamu karanta bayan wannan hadisi hadisin da مالك السهل بن ibn sa'ad رضي الله عنه حديث hadisin بن ibn sa'ad Allah ya kara رسول الله anna الله عليه وسلم قال من manzon Allah sallallahu alaihi عليه وسلم يتي لا يزال nasu بخير ما ma ajjalu متاني با mutane ba za su gushe ba suna cikin alheri suna cikin alheri muddin ma ajjalu fitra matsawar suna gaggauta buɗe baki to wani hadisin da malamin ya kawo ba kadai yana nuna istihbab bane cewa ana so a yi ta'jilul iftar gaggauta wuraki a ana nuna yin hakan ma akwai alheri a ciki akwai alheri a cikin wannan akwai alheri a cikin hakan akwai albarka akwai albarka da Allah tabaraka wa ta'ala yake sanyawa ga wanda ya gaggauta buɗe baki kaga kamar wannan kudaitarwa ne akan haka can hadisin an gaya mana ga yadda ma'aikin Allah yi sallallahu alaihi wasallam nan kuma ana kara. ta da mu cewa in kai azumi to rana na faduwa sai ka sha ruwa ka bude baki karka jira karka jira ga hadisin imamu tirmidhi daga abu hurairah Allah kara masa yadda yake cewa qala Allahu azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fi salah bayina cikin bayin da na fi wanda suke gaggauta bude baki kaga wannan dai yana nuna mana ne istihbab da kuma falala ta buɗe baki da gaggawa ma'ana ba tare da jinkiri ba ba tare da a sai dare yayi ba sannan kuma hadisi ya zo shi ma wanda Imam al-Hakim ya rawaito daga Sa'ad ibn Sa'ad shi ma ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadir bi fitr an-nujum kuma yace hadisun hasanun sahihun ala shart shaykhain al-umma ta ba za ta gushe ba tana kan sunnata malamtan tantazir tantadir fi tarhim nujum wa an-nujum muddin ta ce sai taurari sun fito za a bude baki ba kenan jiran ma kenan yana nuna sabawa sunna ne banda kuma ga ga cewa gaggauta buɗe baki yana sabawa al'adar yahudawa ahlul kitab an gane ko domin yahudawa ya zo a cikin hadisi na abu huraira Allah ya kara masa yadda wanda imam abu dawud ya rawaito yana cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yazalu dinu zahiran addini ba zai gushe ba yana daukake da daukakarsa ma ajjala nasu al-fitra muddin mutane suna gaggauta bude baki alama ce sai addini har yanzu yana yana da daukakarsa addini yana nan yadda yake mana a yana da ɗaukaka akwai addini alamar cewa eh addini akwai addini a tsakanin mutane mana bai gushe ba mutane suna kan addini ne suna gaggauta buɗe baki sai yake cewa li'anna yahuda wan nasara yu'akhirun su yahuda da nasara suna jinkirta buɗe baki su suna jinkirta buɗe baki to kaga saba musu kuma abu ne wanda yake maksudi a shari'a ana so a saba yahuda da nasara to tunda su suna jinkirtawa to ko al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi gaggawa wajen bude baki sannan ya zo a cikin hadisin Abu Darda wanda Imam At-Tabarani ya rawaito ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yace salatu min akhlaqil anbiya abu uku yana cikin halayen annabawa yace ta'jilul iftar gaggauta bude baki ta'jil al-iftar wa ta'khir as-suhur da jinkirta sahur da jinkirta sahur sai yace wadu yumna al-shimal fi salat da tsura hannun a dama akan na hagu a cikin sallah wannan dai duka yana nuna ne yana nuna falala ta gaggauta buɗe baki yana nuna falala ta gaggauta buɗe baki kuma hakan shi ya kamata hakan shi ya kamata imam al-bukhari Allah ya masa rahama yace aftar abu sa'id hina gaba qurs ash-shams abu sa'id al-khudri ya buɗe baki lokacin da rana kwallon rana ya bace sai bude baki bai jira har sai da gari ya duhu wannan ya nuna man dama mun karanta sahabbai mm. ah, da aka rawaito daga amr ibn maimun cewa suna bude baki da muddin sangarana ta fadi ba sa jira sai gari ya yi duhu bab idza aftara fi ramadan wannan hadisi yana nuna mana albarkar da ke cikin bude baki da gaggawa wannan babin yace bab idza aftara fi ramadan thumma tala ash-shams to idan mutum ya bude baki yana azumi bayan ya bude baki saboda kila akwai gidagizai kawai sai kuma rana ta bullo wanda ya nuna cewa ce rana ba ta fada ba to ya azuminsa mm. ya azuminsa ne za aftara sa'im wahuwa ya yadhunnu ghurub ba shan. ya dauka rana ta fadi ake ba ta fada ba an jima kadan sai ga rana ta sake lokacin da gidagizan yin suka gushe sai ga rana ta ta bullo to ya ne hukuncinsa. ga hadisin zai bayyana ana asma bint abi bakarin radiyallahu ta'ala anha ya ka hadisin na asma yar gidan na bakar Allah kara masa yadda qalat tati aftarna ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallama yawma ghaimin mun sha ruwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi a ranar da ake da gidagizai ma'ana akwai ghaim shine girgije da hadari ya rufe sama sai muka sha ruwan jina na asma sun matsala a shamsu sannan kawai sai ga kuma rana ta bullo sai ga rana ta bullo wannan shine hadisun da malaye ya kawo masu abin nan sun ja hankali sai su kake kallo saurara eh. na ga hadisun da malaye ya kawo a wannan babi ne babin za a fara fi ramadan thumma matsala a shams an riga an sha ruwa sai a gashe rana ba bada ba sai a ga gare bayan ɗan lokaci kuma ya sake rana ta sake kullowa to sai ka hadisi na na asma zan sake karanta take cewa aftarna ala ahli nabi sallama mun bude baki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yawma ghaimin a wani yinin da aka yi hadari da giragizai suka rufe sama sun matsala a sannan daga baya bayan mun sharuwa kawai sai kuma rana ta fito Shi ne hadisin da malamin ka kuma mun ji babin da ko to ina jawabin yake amsar babin a cikin hadisin na'am za ka yi magana fadda ai ba ka gama wajen ba yi malami ka shagala ba da kai ake magana ba na'am ina magana jama'a ban ji kowa ya ce babin yace idza aftara fi ramadan thumma tala'at ash-shams me hukuncin sa a yawa kaji wani ya ce injuwa ga hadisi mun karanta ko kai ma kaga baka tare da mu an dan shagala hankalin ya abin gashi an ce babin idan mutum ya bude baki aftar fi ramadan thumma tala'at sannan daga ba sai gashi rana bata fara to ya azumin sa ga hadisin da malai kare hadisin na asma tace aftarna ala ahdi nabi sallama yawma ghaymin thumma tala'at ash-shams mun bude baki a zamanin annabi sallallahu a zamanin malikin Allah saboda garin akwai giragizai mun dauka rana ta bari kawai daga baya sai rana ta kullu shikenan hadisi abin da ta gaya mana ina amsar bagan a cikin hadisi <laughs> an ce ba gashi ba a akwai bayani marhaba haba amsar a nan ita ce da ta kawo wannan hadisin to sun yi buɗe baki a yayin da suna tsammanin rana ta ɗauki daga baya bayan kuma dan lokaci sai ga to kuma da rana ta dawo wannan shi ma'ana azumin su yayi shi ta fito to ya da wancan babu ai abinda ake fito a babu ai ga fito sun yi azumi lokacin da gizagizai suke abin nan ko da sun yi daga baya kuma ya ta fito Dafa abin da ake so ku gane a nan tana ba mu labar ta ce a zamanin annabi aka yi haka sallallahu da salama to me za ku tambaya ku sai ku ce me annabi ya ce me aka bi bi ai abu <laughs> to ai bata gaya ba da yake kowai ba shi kenan kenan ba a ce tsira ma azumin ba an yi kyale su da an ce su rama da sai kuma aka ce to mu rama to ba ta ce ba kenan ga amsar tambayar in mutum ya ɗauka cewa rana ta faɗi bai sani ba sai ya buɗe bakinsa sai daga baya sai kuma ga ashe ba ta faɗi ba shi kenan sai ya kame bakinsa shi kenan kuma azuminsa ba ba ai ba ce da su komai ba ba ce su rama a ah, to gashi ta amsa ta ce a zamanin annabi a zamanin ma'aikin Allah ta sallama ku ai jira muke mu ji me aka ce da to ba ce ba shi ke da ba ce salama ba an gane ko to amma wannan matsalar sai malamai suka yi sabani akai cewa tun da an rigaya an kuskure cewa an ci abinci alhali rana ba ta faɗi ba sai wasu malamai suka ce ba a yi laifi ba tun da ai ana da abin nan ya kene cewa rana ta faɗi aka yi sa aka a gaban nan sai ta bayyana sun yi ne ala galabati zan rinjayen cewa zaton sa rana ta faɗi sai ta ba to ai ba sun laifi ba ko ba haka ba yanzu ba batun laifi ake ba batun ramuwa ake za su rama ko ba za su rama ba to magana ta farko sai malamai suka ce suka ce a'a za su rama dan me saboda ai sun kare azumi kawai shine dalili tunda ai an ce ga lokacin azumi kuma sun ci kafin shi ne kawai dalili saboda haka cewa aka yi sun matin musu yamma kuma su kai dare ba ke sun kare azumi sai salama amma mutum laifi babu shi za su kame bakin su zuwa faɗuwar rana sannan salama wannan azumi saboda me saboda ai dama azumi lokacin sa bai ba suka bude ba shi kenan dalilin amma akwai kauli ne sai a'a babu ramuwa akan dan don me saboda ai ga hadisin na asma bata ce an ce mana da an faɗi da ta faɗa. Mm. ko ba haka ba tunda san cewa ba a lokacin kuskure suka yi suka abin nan mm. kuma ba a ce sirama ba wannan ra'ayi na biyu shine ra'ayin wasu daga cikin magabata kamar mujahid da jabir ibn zayd kuma da Dawud al-Zahiri wannan shine ra'ayin shehu da sa'ad bin tamiya da almajirin sa Ibn Qayyim suka taba kan cewa babu ramuwa akan wanda ya kuskure mm. saboda ai ya gina buɗe bakinsa ne akan galabatun zan cewa shi tabbacin rana ta faɗi ko ba haka ba ba wai gangance ba amma da ya bayyana cewa lokaci bai ba sai ne sai ya kame bakinsa sannan daga baya kuma wannan azumin nasu shi kenan rana ta faɗi ya ci gaba da buɗe bakinsa amma batun ramawa suka ce babu don hadisin bai bayyana ba a cikin hadisin na hmm. asma tun da ta shiru hmm. kuma ta ce mana a zamanin fadin ta na biyu nabi shine amsar hmm. a zamanin annaba aka yi ta ko na jira kaji to me yace ta ce bai ce mana komai ba domin bai ce komai ba kenan da azumin yana bukata a rama da ku ya ce a rama sannan kuma eh, ga dalilai na cewa kuskure an yafi rabbana na tu'akhizna in nasina sannan ga hadisin mai inna Allah tajawaza al-khata wa nisyan wa mustakrihu an yafe wannan al'umma kuskure saboda haka mutum da ya kuskure ba da ganganci ba ai kaga baya bukatar wani abin kana bukatar ka nutsu tukuna ka kai nazari malam in kace zai rama sai a ce me yasa me yasa kace zai rama ana bukatar ka duba me dalilin ka na cewa zai rama ko kuma in zai rama ba me hujjarka me yasa ka fahimci haka kowa kaga yana kokari ya kawo dalilan sa cewa wanda yace arama ga dalilin sa wanda yace ba za a ba ga abin da ya ba hmm. an gane na malaki bab to musubiyan babin da yake bayanin azumi ga kananan yara za a sa kananan yara sai azumi ruwan ce su biyan yaro karami ana nufin wanda ya wayo zai iya yin azumin dan wanda ba zai iya ba za a sa shi a dole ya kai shekara akalla shida bakwai takwas tara kaga wannan shine asabi ya fara girma amma kuma zai iya jurewa in mm. an rarrashe shi za a tashi azumi ko ba za a tashi ba shi ma dai ra'ayin malamai bi suka sun kasu gida biyu ga hadisin wannan babin zai nuna mana cewa babu laifi an sa yaro karmi a yayi azumi In dai zai iya jurewa har ma a rarrashe shi ko da zai kuka a yi ta bashi ɗan abin nan baki har ya haƙuri har ya abin nan ko ba haka amma suka ce a'a wasu daga cikin magabata suka ce a yaro karami ba za a sa shi ya azumi ba an gane ko ba za a sa shi ya azumi ba saboda ai azumi baya waje ba sai akan babba sai akan babba kamar su ibn sirina imamu zuhri ko imam shafi'i ma sa kenan yace annahu yumaruna bihi tamrin alayhi idza ataquhu in za su iya ji imam shafi'i babu laifi a sa babu laifi a sa ya in za su iya mana wanda zai iya jurewa amma wasu ka ce a'a batun yaushe za a sa yayi suka ce sai ya shekara sha biyu sai ya shekara sha a goma suna ganin cewa wanda ya kai wannan ne zai iya jurewa an gane ko amma wasu ganin a inda ko da shekara bakwai ne takwas tara a sinar tamiz kenan ya kai shekarun da zai iya jurewa ana iya ba shi dama ya yi azumi kar ku manta ba wajibi bane kan magana ake ta kwadaitarwa mm-hmm. saboda haka Allah da hikima yake kaga har malamai suke yin abin nan magana suke tattauna yaro karami za a sa ya ko ba za kaga batun wai kai da za ka yi tunanin cewa wai ko tausayi ko waye ai an fika tausayi mm, sai a tana mm. kar ma kai wani tunanin cewa akwai takurawa irin yadda ake kaza kaza musamman yanzu a zamani na irin wanda muke rayuwa a cikin yanzu akwai kasashen da wai yanzu haka da nake magana a yanzu akwai doka a faransa a gaban majalisa suna so a tilasta hana yara azumi kuma karka mata su yara a wajen su ba har ɗan shekara sha biyar ma yaro duk ba zai azumi saboda haka yanzu a kasar faransa doka za a yi na cewa gwamnati ta haramta a sa yara duk wanda aka kama ya sa su azumi ya yi laifi a kai shi a arde kaga kenan nafsin magana kaga ta zo a ce akwai zamanin da za a samu wasu suna cewa ba za a yi azumi ba ko kuma suna ganin wai su wataƙila sanar da wai tausayi amma shari'a ta fi ka tausayi ba ce aka yi wajibi ba amma kamar yadda aka ce a koya masalla in ya kai shekara bakwai a yi masa in ya kai shekara goma to haka azumi duk wata ibada ana so yaro ya saba da ibada kuma wannan yana cikin abin da wannan al'umma ya zamo koyar da kananan yara ibada da kuma san addini da abin nan sabanin a ce sai mutum ya riga ya girma kuma wannan a zo a ce yayi ba dole ya iya jurewa ba saboda bai saba tun yana karami ba to amma mu alhamdulillah mm. duk maganar da ake ba da mu ake ba mm. ah, mu abin da zamu sai mai Allah godiya mutanen Najeriya ta arewa mm. saboda duk duniya an mana shaida wajen zafin addini to ba ba da mu ake magana yawa mu kan dama in ana azamin ma rigima ake kana ce yaro kare yana cewa shi sai yayi dan kankani saboda mu a wajen mu ya zama ba wani abun to fi layi azumi ma ai mu a wajen mu kamar ba abin damuwa ba wasu ne suke da damuwa a kai mu abu ne normal saboda haka ba mu da damuwa alhamdulillah za a ga mutane lokacin da ake azumi kowa yana da sha'awa ya azumi ana kuɗaitarwa sai yan kalilan waɗanda suke sun ɗauko ɗabi'a irin ta waɗancan mutanen to su suke kyale ƴaƴansu sun girmama ba za su sace azumi ba saboda mai dama babu tarbiyya a cikin sa su amma wasu yawan mutane za ka san da ana azumi gida kowa yana yi sai da yan ƙanana da ba su iya malam ya ka hadisin uh, an arubaiya bin mu'awul hadisin rubaiya yar gidan mu'awul Allah ya kara mata yadda kala tace asal nabi sallallahu alaihi wasallama ta ashura manzan Allah sallallahu alaihi ya aika da dan sako wanda zai shelanta safiyar ashura ila qural ansar ya aika da ce je yi shela a garuruwan ansarawa mutanen madina mm. yana cewa sakon shine man asbaha muftiran falyutim yau ne. duk wanda ya wayi gari muftiran ya riga ya ci abinci ya karya falyutimma baqiyata yawmi yayi azumi ragowar yinin ya karace ya karace ragowar yinin falyutimma baqiyata yawmihi ragowar yinin ya rike bakin sa ya karasa azumi wa man asbaha sayiman falyasum wanda ya wayi gari dama ya niya azumi to ya cika ba da azumin sa qalat rubayya take cewa fakunna nusumu ba'da fakunna nusumu lokacin da wannan dan sako ya isar da wannan sako mun kasance mukan yi azumi bayan haka wa nusawwi sibyanana muna sa ƴaƴan mu kanana fi azumi wa naj'alu lahum al-lu'bata min al-'ayn mukan ba su abin wasa na auduga mana dan abu ne za a sa auduga eh kamar ƴar tsana hakan fa idza baka azum in yaro yayi kuka mana yamma ta fara ya fara damuwa kenan ala ta'ami yana san abinci a tsainahu ka sai mu bashi wannan ya tsana ta wasan hatta ya kuna inda iftar har yayi hakuri zuwa buɗe baki sai a bashi abinci hmm. kaga wannan hadisi na rubayya su tu'awuz Allah kara mata yadda ya cewa sahabbai suna koya wa 'ya'yansu azumi tun suna kana dan ta ce wani sabuwi mu. sabiyanana muna sa ƴaƴan mu kanana su azumi a wannan hadisi manzo Allah ya aika sallallahu alaihi wasallam a sanin da mutane cewa a rike baki a rana Ashura dama mutanen kafin musulunci mutanen jahiliya sukan yi azumin Ashura sukan yi azumin Ashura haka ne Yahuda suna azumin Ashura da aka manzo Allah ya zo Madina sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya tada suna azumin Ashura har ya tambaye su me yasa kuke yi suka ce rana ce da muke tuna cewa Allah ya tsiratar da banu Isra'ila annan Musa da mutanensa daga Fir'aun hmm. sai yake nanu aku bi Musa hmm. minku mun fi cancanta mu hmm. eh, saboda mu ne muke tare da annabi Musa alaihi salam cikin biyayya addinin mu iri da ko ku ma kun saba masa to saboda haka sai yace kowa ya azumi to tana ba da labari ta lokacin da aka yi sanarwa cewa ayi azumi a kame baki wasu sun riga ya rabin yinin ko kuma kafin a sanarwa ta zo sun riga ya sun ci sa ka kame bakin su su kame bakin wanda kuma dama sun yi niyyar azumi su karasa sai ta ce wa nusawwimu subyanana muna sa ayan mu kanana sai azumi kuma har ga yadda muke rarrashin su muna ajiye musu ya tsana wanda za mu rika rarrashi har lokacin da za a sha ruwa wannan hadisi kamar yadda muka gani yana nuna yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da dan sako cewa ayi azumin Ashura kuma malamin suka ce azumin Ashura shine aka fara fallantawa kafin Ramadan sai da Ramadan ya zo sai aka ce to Ashura ya zama ainihin mustahabbi ne suna ce mustahabba a yi azumin asura amma ba wajibi ba azumin ramadan shi ne wajibi sannan ya nuna cewa sahabbai suna koya wa 'ya'yansu azumi tun suna kanana ga abin da suke yi musu mana rarrashinsu da 'yan tsana kuma ya nuna babu laifi a ba wa yaro 'yan tsana a rarrashe shi da shi ya nuna babu laifi sai dai wannan kuma wata matsala ce mai zaman kanta da ake tattaunawa hmm. domin su in an yi magana ya tsana a wancan zamanin ya ta su take ta zamanin da suke kaga bambancin hmm. ba sai an faɗa ba a hmm. fili yake saboda yanzu yadda ake yin sura za a ga mutum ne cikakken mutum wannan kuma akwai illa ta tarbiyya ko kuma a sa mata waka eh, tun da masu yiwu a bari kaga wa'ancan wanda ba musulmi ba ne rika sa abubuwansu wadda yaro zai iya tasirantuwa da shi to nan kuma illa ta ce to malamai suka ce dai tsanar da ake ganin tana da irin wannan illa wajibi ne a nisance ta zuwa take da illa ne illa shine an yi sura ta tsiraici na mutum a ciki tsarara a gani ko ba kamar wannan ba abin nan bane wancan kawai alama ce kara abin nan haka da da abin nan wanda ba babu sura ba waya ce amma dai kawai akwai alama ce cewa kamar hmm. mutum amma wannan mutum ne cikakke har da sura to yana da illa bari kuma a sa masa waka bari kuma a sa masa rawa da kada kai a sa masa shi kuma ɗabi'ar yaro yau da gobe zai iya to da wannan abin kaga akwai illa a cikin saboda ka duk yan tsanar take da eh, ma'ana yanayin da za ta cutar da tarbiyyar yara ta ga wannan wajibi ne a nesance amma duk yan tsanar da abu ne haka ba wani abin nan ba da zamanin baya can za ga yan tsanar ba ta da fitina da yawa kamar shekara talatin baya a yi tsawon shekara talatin da ta yanzu ba ɗaya suke ba haka za a ganta ne haka nan roba ce dai za a yi ta wanda ba wani damuwa ne amma ta yanzu akwai damuwa kwarai da saboda haka dole a nisanci duk abin da zai iya zamowa fitina ce ga yara sai ma da ce babu alwisal wa man kala laisa fil siyam a lokaci yayi ko 45 babin da yake magana akan wusal shine zarcewa da azumi yin wusal cewa kada mutum ya bude baki ya azumi ya ƙara wucewa ba tare da yayi iftar ya bude baki ba kuma ba tare da yayi sahur ba ya azumi ya kuma yin azumi misali kwana ɗaya biyu ko fiye da haka me hukuncin wannan me hukuncin alwusal kaga nan sai yake cewa babul wusal ila ya yace ko ba haka babin da yake bayanin yin rike baki har zuwa alfijir dab da alfijir a sahar lokacin sahur ma'ana ba zai sha ruwa da farko bai kai da sahur me hukuncin haka ana bi sa'id al-khudri ya ka hadisin abu sa'id Allah ya kara masa yadda annahu sami annabi sallallahu alaihi wasallam ya jama'a Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa la tuwasilu kada ku yi misali mana ku yi zarce da azumi ya zama ba a buɗe baki ba ba a sahur ba a dora kar ku yi haka fa innakum saboda ku idan arada an wasila haka ne ko ah, fa innakum idza arada an yuwasila fa ayyukum fa kowane ɗaya daga cikinku idan arada ni wasila in yana nufin ya yi wuta wucali faliwasil ila sahari to kadai ya kai zuwa ga sahar shine lokacin mm. sahur mm. lokacin sahur malai tafi ibatu alwasa'il sahari hadisi yana babu laifi ka kame bakinka in kana so har zuwa sahur har zuwa sahur wannan ba a hana ba amma in ya wuce sahur shine aka hana shine aka hana kuma hadisi ne yana nuna cewa hadisi na makaranta a baya wanda yake cewa idan al-layl min hawla faqad as sa'im yana nufin cewa yani hana lahu al iftar ko jaza lahu al iftar lokacin buɗe bakinsa ya yi amma ba a nufi in ya kame baki azuminsa ya riga ya karye ko ya baci a'a wannan ya nuna cewa kame bakin da ya yi zuwa sahar ya halatta ya haka in yana so a ba a so da ya wuce sahar din ba tare da ya buɗe baki in ya zo lokacin sahur to sai ya ci abinci amma in bai yi haka ba ba ya zarce baki ɗaya to shine babi na gaba zai bayani hanin da aka yi na wisal zarce a cikin azumi wani iri ne wani hani ne babi na gaba babu tankili liman aktar al shine zai bayani na cewa in ya wuce sahar fa mai hukuncin to hadisi babi na gaba zai gaya mana bi iznillah sai mu dakata nan insha Allah ta'ala darasi na gaba sai mu dora abin da muka karanta Allah ya ba mu lada kuma ya ba mu aiki da shi amin ah, mu yi ta addu'a kada mu gajiya ah, kullum na faɗa da yawa mutane ba sa bibiyar halin da ake ciki a duniya ko a ƙasa da yawa ba su da damuwa halin da mafi yawan mutane suke ciki shine tunanin kasuwar ya suka baro kasuwa a waye gari su tafi kasuwar iya tunanin suke ko kuma tunanin sana'a ko tunanin kaza ba sa tunanin yanayin da ake ciki na ƙasa cewa akwai damuwa a ƙasar to wajibi ne lalle mutane su zama sun dawo cikin hayyacinsu wajen yawaita addu'a da neman zaman lafiya da kuma roƙon Allah dukkan wata fitina Allah ya tsare mu a wannan ƙasa daga dukkan wata fitina a yau lalle a yi addu'a ana buƙatar addu'a tabbas saboda abubuwa da suke faruwa yana nuna akwai damuwa a cikin yanayin ƙasar na fitintunu to addu'a tana da muhimmanci ga mai imani shine makamin silahul mu'min kamar yadda ake faɗa makamin mumini ya yawaita addu'a na zaman lafiya domin fitattunu ko ta ina ga nan ah, an zauna lafiya shine al'umma za ta samu ci gaba kuma nan ne ake fata al'amura su daidaita amma wannan yanayi da ake ciki in fitina ta faru ba ma kauna haka ba ma fata amma ba za a ji daɗi ba lalle abubuwa ba za su yi kyau ba mu yawaita addu'a Allah ya zauna da mu lafiya kuma waɗannan shugabanni da Allah ya bamu Allah ya sa su dawo cikin hayyacin su ga zama masu tausayin talakawa da kuma san kasar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين